da suna. A'udu فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقول غير راحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنذرهم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون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 الحمد لله الذي بنعمته مباركا godiya ga Allah da hannun wata ala da zai hada abuwa a wajen matsalaci na umaru da aisha domin ci gaba da karatu cikin littafin wasa na imamu mali muna cikin Allah ya fi ɗan wannan malami na sauran malamai da suna wasu daya Allah ya kai ta kawo da kullum da yin ba da yin da malumin da haji da kuma kakoniyo don yin sa da kansu da kawo a bajiran su da mutane kansu suna roƙo Allah da kaburburan suna roƙo Allah wannan ƙasa da tsaya abubuwan da muke da fama da wata damuwa Allah ya kula da wannan tsaro Allah ya kamu da tsaunatan tsaro ya kamu da yalwata tana arziki da warware kasafa kuma Allah ya kuka da ilimin mu da magance matsalar yaji aiki da wani jami'a da muke Allah ya buɗe mana jami'a to alhamdulillah muna cikin kitabu fahara da za mu tashi babi na takwas na wannan kitabu babu ma ja a filmatin alal kofai wato bayani a kan damar kofi guda biyu alkofi takalmi ruwani ke ko amma na fata na ruwa wasu ne fitowa sannan roba da su shiga hidima ba inda sun shiga to rainbow kenan don ya haka kwabi ana shi hagu daga rainbow ba da fata an kai to don haka ba a shi hawan eh, kuma shafa kofi guda biyu rubuta ce ta shari'a ainihi wanke kawo shi ne al'azima shi ne al'azima dama muna da al'azima muna da arrukusa inda za aka ce al'azima shi ne hukunci na asali in wajen fi wajen fi yan haramci haramci yanzu cika sallah mai raka a hudu a yi da raka a hudu shi azima shi ne asali sannan yin kasar shi ko rukusa ne motsai azima haramci ne haramun amma rukusa yubahu lil mustar an halatta cin motsai da wanda yake cikin lalura a cikin bukanin bukata to haka ma shi ma wanke kafa wajen a wallah shi asali amma musa ga mai na kimiyya ta rangwanta a yi shaha ta wasu Ba sani ba mai karatu ko kana iya tura wata aya wadda hukunci ya zo ciki eh, alkunku a ah, ina ganin ba ta haddace duka wato da akwai wani mahaddaci ne amma dai akwai wa arzula ko shi cikin ƙwararri akwai a wani أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين to nan kun ga abin da al-mahallin shahi mahallin shahi ne wa rajulan ku millaka ke nan ku wanke kafafun zuwa idan kama. to akwai wata kira'a ta kasara yanzu nan wa rajula kaskaran dago ko to akwai kira'a wa arjulikum da ne kan to in an yi kira'an nan ta arjuli don su malaman na hau suna amfani da wannan cewa wa arjuli kun wato a kira ɗayan biyu ko dai ya zan adadi ne biyu kusi Ta ga an ce wa musamman biyu kusi ku ku shahi kawunan to ya yi adadin tun da majaruri ne bilba in an kai adadin arjul da wasali kasa gare shi kenan su ma kawaku a shahe shi ne wasu malamai suka ce a halin shahon kurfi ga wannan a ta tabbatar da shahon kurfi cikin alfahari duk da cewa ba ambaci kurfin ba amma in babu kurfi da kafa ba shawa aka yi ba wani na aka na a ce an ce a shahe kafa hoto kurfi ake nuna wasu malamai suka ce a ai ba adafi ne ga kanu ba adafi ne ga hannuwa amma wato jiwar ne makwabtaka ce tassa an kai wasu likasa kawai jiwar ne al'adafu alal jiwari Allah ya saka musu da alkhairi to akwai wani bayani nan cikin abinda malam zurkani ya zo da ce na kalam da munziri a nimin mubarak tsala. ibn munzir ya ya yi nakali ana ya jira ta magana daga ibn mubarak wato abdullahi ibn mubarak ba sai daga cikin maya maya malamai na sunna tsala ya ce laysa fil masjid ala al-khuffayn an as-sahabati tazahur wato babu sabani da an ka samu daga sahabbai game da shafa kufi wani ya ce ana shaha wani ya ce ba a yi kamar sahabbai sun yi baki guda cewa musulmi ne yana da dama ya shafi kufi la'anna kulla maruwa ya anhu minhum inkaruhu ruwa isbatu domin wanda aka roye su sun yi inkari ta mutu cikin sahabbai to kuma an yi ruwaya da gare su sun tabbatar kaga sai a ɗauki ɓangare guda na tabbatar a banna na korewa kaga ke na ya zan baki guda ke wa qalam na abdulbar ibn abdulbar ya ce la a ahadan an karahu ni ban san wani malami ba wanda ya inkari ta hukunci illa malikan sai imamu na malik fi riwaya ko shi a cikin wata riwaya ba wai duk maganganunsa ya inkari ta ba a hoti ba a'a akwai wata riwaya da aka so gare shi cewa yana yana yana yana inkarinsa ba wai inkari da cewa an hana ba a'a yana cewa wanke kafa ya fi shi yake ne ya zaɓi mutum ya wanke kawace ya cire kawace daga murfi ya wanke ya yi da kuma wannan ai ba inkari ba ba matsala ba ne don komi akwai aula ba akwai da aulawiya su ba fikihul aulawiya ya kuma wani fito da ake cin fikihul aulawiya ne gaba da kaza ga matsala kaza miji sai a ce kaza yi sai a tara waɗannan aulawiya to riwaya ta an kara ha a kasar ashabi ita ko wannan riwaya da aka ce imamu na maliki ya inkarin wannan shahukufi to mai yawan almajiran imamu na maliki suka ce ba imamu maliki ya faɗi wannan ba ba su yadda imamu maliki ya faɗi wannan magana wa riwayatu sahihatu anhu riwayoyi da suka inganta daga imamu na malik musarrihatun bi isbatihi sun bayyana karara cewa imamu na malik shi ma ya tabbatar da ana shahu wa huwa sahu yashhadu lil masjid fil hadari wa safari wannan littafi na mota da muke karantawa ya zai shaida ciki ne akwai bayanai daga imamu na malik game da shahun kursi ko sai na zaune gida ko ya ce wani tafiya wa alaiha jami'u ashabin kuma dukkan sahabban imamu na malik almajiransa akan haka suke wa jami'u ahli sunna da dukkan malaman sunna wa qala al-baji imam baji ya ce ah, riwayat al-inkari bil utubiyya wato waccan ruwa da aka ruwaito ta imamu na malik ya inkari ko ya kyamaci shawon kofi to ta zo cikin otobiyya wa minu to ga zahiri an ce ya hana wa inna ma ma'ana amma abinda an ma'anarta annal gasla afdal min al masl cewa wanke kafafu ya yi dama buga wasu qalam nu wahab dai daga cikin almajiran malik ibn wahab ya ce akhiru ma fara kasu malikan al masjid al hadari wa safar ni ƙarshen rabuwa ta da imamu na malik yana ba da fatawa akan tabbatar da shawon kofi ko gida mutum yake ba mata gina ba ko kuma cikin halin tafiya yake wasu ana samun riwayoyi cewa matafi shi yake bukata za haka an ba shi kwana kaza mazaunin gida shi kuma bukata sai tana da sassauci yana iya shi kuma kwana kaza eh, mun san akwai wannan ruwayoyi wa kalam na asbag ibn asbag ya ce albasu anin nabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa an akabir sahabai kuma an samu riwaya sha hufi daga manya-manyan sahabbai fil habari wato azbatu inda na da kuma alhalin zaman gida da kuma wayannan ruwayan azbatu inda na sun tabbata a wajenmu kuma ne an nattali a malikin alaƙalafi ko da mun a kaddara imamu na malik ra'ayinsa da fahimtarsa bai da yadda a cani wuce ba to wannan ruwayoyin da aka tattara za su sa a yi shafa kusa da hutu. to shi ne ya ce ya ni riwaya ta salisa ita ce riwaya ta uku jawazu kullum musafir dunar mutum ma akwai kotar riwaya daga imamu na malik cewa an halatta ma matafi amma mazaunin gida shi kuma ya wanke kawace wani ya muku sadar mudawwana wa biha jazama ibn al-hajimi wal mashhur al-ikhtilaf abinda an mashhurin mazhaba duk da cewa an bambanta matafi da mazaunin gida a wata ruwaya to abinda an mashhurin mazhaba shine dai mutulakan da matafi da mazaunin gida kowa yana shawo kusan ya kawo maganganu ba wasu a bayan akwai mashhurul kauli to akwai rance wanda ya zama mashhur sannan kamar da ake cewa akwai kuma magabil fatawa al-mu'tamad abinda yake shine abinda an ka dogara a wajen fatawa akan shi za a dogara wasarraha al-baji bi annahu al-asab imam al-baji yake wannan riwayar na cewa ah, shahufi halas ne ga matafi da mazaunin gida shine mahi ganganci wasan raha jam'un min al-kuffar bi anna al-masa ala kuffaini mutawatir wasu cikin malaman riwaya malamai suna cewa shahun kuffi mutawatiri ne ma'ana riwaya ce wadda jama'a suka yi ga wasu jama'a wasu jama'a suka ruwa ga wasu jama'a har ga annabi sallallahu alaihi wasallam to wallahu alam wannan shine wani abu kaɗan a yace waje ba a zama ruwatahu wato wasu sun haɗa wato wanda suka to hadisin shahosu fajawazu zamanina wato minhum al-ashara wato sun wuce mutum tamanin warawa ibnu abi shayba wa ghayruhu ala al-hasan al-basri wato ibn abi shayba ya rawaita hadisi daga imam al-hasan al-basri yace haddathani sab'un min as-sahabati bil mas'al al-kufayn hasan al-basri tabi'i ne yace to malaman sahabbai 70 sun ka bani labari da hadisin shafi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wadda fakal ulama ala jawazi malamai sun yi ittifaki akan halaccin ja'izi illa anna qauman ابتدأوا كالخوارج فقالوا لم يرد به القرآن والشيعة لأن عليه امتنع منه يجدوا gashi malamai duk sun ya halatta amma akwai wasu malaman bid'a kamar kawarijawa suka ce ai shawon